shafin da aka tsaya ne. Fi suhumanin nisa'i jari, wal'abidi. Idan aka yaƙi aka gama, to, akwai mata menene kafin mata, ‘yan kasuwa. an je yaƙi shi kuma ya je kasuwanci ya je yana sai da goro ana cikin fada za a tura masa akwai gowar shi akwai kiwar goma kuɗi gaba shi can ba haka kaje to wannan yaya to na su can yaƙin su hatta za ka dinga tafiya da kayan aiki ma wannan jila kana da cikin sandunan ka akwai na sayarwa jariyon ka akwai na sayarwa takubba kana da takubba kaza na sayarwa ‘yan kasuwa ne ke, wattu jari, wal abidi bayi wanda ije da bayi, ya ya rabonsu yake, ki ya Kultu, a ra'aita asibiyan an ƙara tsayama, a yara, wal abidi, wal nisa'i, hal yudrabu lahum bi sahamin fil ganimati ana buga musu kaso a ganima idan qatalu fi qawli malik in sun tsaya su ma sun yi faɗan ƙalala wannan dama ba su je saboda faɗa ba kultu su kullum don ba za a sawa mutane kowa yana tunanin zai samu dai zai samu dai zai samu a aiki ne kawai ma'aikata zalla ke ne wani za ka je kasuwancinka a za ka je yawo ka za ka je kallo girin yara mata ta biyo mijinta wanda ba wanda za a ba da karu dai za a ba su da dawakinsu kwallala kuntu a fayiro dakulahu to ana iya musu kyauta radaku wanda ba kaso ba ne ba في قول مالك قال سألنا مالكا منتم بي مالك رحمه الله عن النساء هل يردخ لهن أنا بأنا أم بقلامس من الغنيمة قال ما سمعت أن أحدا أردخ للنساء نيدي dai a iya sanina ban wani daga cikin halifofi ya yi kyauta wa mata ba ya babba su to in ka lura maliku hoke magana ba dama ka ce ni ina ganin kai awa kai a wannan zamanin ƙarshe ƙarshen na ba dama ka ce ni ina gani to kai a ne a marasa kunya ko a mahaukaci wanda suka fi jin tsoron Allah suke tare da abun mi'a bilmia mi'a rayuwan kenan ga abin da suka zagaya suka dawo suka ce iyakacin abin da suke gani ba dama ka tsoma ba ce. Allah ji kan ta awwal ita wallahi na mamakin musulmi wai sai ka ga mutum har zai iya rufe ido ya saba wa shugaba yace ka ga mu nan abuku malam ba a saba shugabanni in duk wa'annan manya-manyan philosophers ko da za ka shiga ka zagayo ka je ka dawo ga kuskure ka kama da shi da shi dubu-dubu sun haɗu farab ɗin sun dole sun saka maka tabbas maganar da ka faɗi haka take sai ce maka an ji haka take amma ka rubuta. ka rubuta wancan kuma dole shi za ka rubuta a baka takardar da za a baka yanzu to amma sai kaga ana karam tsewa akwai abun da ba za ka iya gano shi ba sai can gaba sai ka gano ga yadda abin yake ce maliku ya ce yi isa kaga ai littafin kasa bangon za ka lamu dawwana ba aka ce da kana idan aka yi magana mu dawwana ta yi magana babu sauran magana sai dai alqur'ani to alqur'ani ma sai an duba ka san qur'ani ko dai haka ka zo ainihin sama-sama ka shiga irin inda wa'annan masana suke sau da ce ma mai ito hadar arda khalil nisa'i Fasibiyano indi biman manzilatin nisa'i ma yara ƙanana a matsayin mata suke وقد قال مالك رحمه الله ليس لهم شيء da wani أبو takamaimai qultu ara'aita tujjaru to yan kasuwa fa tunda yan kasuwa in ta zage su kan tashi su fada su ma idza kharaju fi askari almuslimina ayurdaqu lahum abasu amla قال سمعت مالكا يقول في العجيب Ni dai abin da na ji Maliku yana magana a kan ɗanfan dallada, wanda ya zo neman wanda aka ɗauke shi aiki aka biya shi a ne. Innahu idza shahida al-qitala in har ya yi fada o utiya sahabahu wa in lam yuqatil fala shi'a Wa kadhalika tujjaru ay haka 'yan kasuwa ma indi idza alima minhum Iza iza e, na ku menene? Eh? Ja masu ja. Shi kenan. Iza alima minhu mithlu ma alima min al-ajiri. Idan aka gano daga gare su irin abun da aka gano daga wancan ajiru. Kultu fal abidu fal abdu ayyudrabu lahu bisamihi qala la yudrabu lahu bisahamihi وقيل ليس للعبد في الغنيمة شيء إلا إياك يا شمازة